rahotanni daga jihohin bauchi da kuma gombe na bayanin cewa mutane guda 26 ne suka rasa rayukansu a sanadiyar fashewar da aka samu a tashar mota da kuma kasuwa ga dai karin bayani game da fashewar da ya afku a kasuwar santar da ke bauchi daga bakin kakakin 'yan sanda dsp haruna muhammad eh a da muke da shi yanzu dai ya nuna mana cewa mutane guda bakwai ne suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma mutane ashirin da biyar ne aka garzaya da su asibiti saboda a yi musu jinya a cikin su an yi wa guda shida jinya kuma an sallame su sannan goma sha tara suna nan yanzu suna karban magani kuma suna farfadowa daga abun da ya same su shi ma kakakin hukumar jihar gombe dsp faja tajiri ya yi ƙarin haske kamar haka abu mai kyau ba wato yadda ya faru mu rasa rayuka wajen goma sha tara da wasu wanda suka jiro ne wannan lokaci na kirsimeti lokaci ne da jama'a suke yawan amfani da tashoshin mota domin tafiye-tafiye da kuma zuwa kasuwanni domin sayan kayayyaki ga kuma irin abubuwan da yake faruwa wasu matakai ko kuma shawara za ku ƙara bawa mutane a dangane da wannan al'amari? Eh matakai wanda muka sa a kasa yana nan. Mu ba za mu gaya ma cewa mun sa matakai haka da haka ba amma mu mun sani muna da matakai a kasa wanda shi yake ta mu kamara yadda kaga eh, mu muna samun result mu ma da kanmu. Eh, da kuma muna mai gaya jama'a cewa su dinga cooperating da mu su duk sannan ko eh, eh, eh, shugabanninsu sai su gaya mana da sauri ko ina a gombe in ka zo za ga muna sentiri muna ko duk abin da ya kamata don a sa kada a aikata laifi saboda haka mu mai gaya jama'a cewa duk abin da suka gani su gaya mana don aikin tsaro ba na mutum da bane na dukan mu yan Najeriya sai dai in ji cewar mai sharha kan batun tsaro Dr. Bawa sai kamata yi a inganta sha'anin tsaro a tashoshin mota da kuma kasuwanni. Matakan tsaro da ake ɗauka kamar a kasuwa, kamar a asibiti, kamar a tashan moto, kada ya zama mataki ne wanda za a yi rabi da rabi. Duk bakin moto da zai shigo tasha a tabbatar an kawo screener, an kewaya an gani duk wani abin da yake mai fashewa ko na ta'asa zai nuna. wadda kuma suke za su shiga wadda ba da moto ba da jakansu har zuwa kafansu a sayi skana a caji kowa komai girman mutum komai kuɗin mutum komai iyakan mutum kar a yi kuma kada wannan abu ya zama wanda za a yi ne na awa ɗaya bayan awa biyu a daina yi idan aka yaka to za a rage ta'asan wannan barna da ake ta yi. Abdulwahab Muhammad Bula Amurka daga Bauchi a Najeriya.